salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa tamsaka bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh takarwa ya kamata ga duk wani mai karatu karatun ainihin wato firar na musulunci ya san cewa lallai wato karatunta ba wai goyon bayan rabuwa ba ne kada wani ya ɗauka cewa ana karatu ne don ana goyon bayan a rabu ana farin ciki da rabuwa la ko kuma farin ciki da sabani ai masu malamin firar nan su suna so ma a rika sabani ne la ko kuma dariya ga wasu a gane ku ana so ne a karanci a kira shiya a yi musu dariya ko a kira yan hawari a yi musu dariya ko da sauran kungiyoyi wanda yake ba su da kyau a karanta a aibata su a yi dariya ba shi ba da kyau a wannan kawai muna karanta shi ne don mu rinci abinda Allah ya yi mana ni'ima na akidu ingantattu a gane ku irin ni'imar in ka karanci sauran addini sai ka gode wa Allah da Allah ya yi ta ahlus sunna an gane yayi za ka biya gun abubuwa wanda yake za ka yi mamaki a ce mai hankali ma yana son irin wannan aqida din a irin wannan sai mutum ya gode wa Allah da ya yi shi ahlus sunna eh qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un eh sai mu gode ma Allah akan haka da ya yi wa musulmi kuma ahlus sunna kuma murin za mu rinci abin da wani mun ke kansa na karkacewa da gocewa ya karkace ya goce daga kan hanya da rashin lafiyar da ke tare da shi don mu bincika ga maganin da ya dace gare shi ko ba gaba sai daga ciwo ya bayyana gare shi sai a bincika wani magani za a bashi da warke dan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa imani ɗayan ku baya cika har sai ya so wa ɗan uwan shi abin da ya so wa kanshi milwan karatun firak akan irin wannan hanya din wato shi wannan yayi daidai da maganar mai magana na cewa wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharri wa qafi alimtu sharra na san sharri ne la li sharri ba wai dan ba na karanci sharri ne ba dan sharri ba lakin li tawqi sai domin in kiyaye kaina daga sharri din wanda bai san alkhairi daga shari ba zai fada cikin sa ko inna ma tanqulu ulul islam urwatan urwatan idan na sha'afin islam mallami a rikin jahiliya in ji umar dan khattab igiyar musulunci yana kuncewa gudu-gudu idan mutum ya taso cikin musulunci bai san jahiliya ba kawai musulunci ya sani bai san jahiliya ba to igiyar musulunci na kuncewa gudu-gudu kuna da amma ka san musulunci ka san jahiliya to za ka cewa da zarar jahiliya ya zo ka san yadda za ka yi maganin shi na'am yawa maganar mawaki a cikin wannan ya dace da magana umar dan khattab radiyallahu an kawai igiyar musulunci na kuncewa guzu-guzu idan ya taso cikin musulunci wanda bai san jahiliya ba wato magana umar radiyallahu ari? wato magana umar Allah ya kara masa yadda wannan yana nuni cewa lallai duk wanda bai san hadarin jahiliya ba da hakika to lallai shi ba zai riski kyawun musulunci ba yadda ya kamata an gane ku ba zai gane kyawun musulunci ba yadda ya kamata duk wanda bai gano bai riski hadarin wa'annan kungiyoyi na bata ba kuwace min kuwace ba makawa ya fada cikin rami daga cikin ramin mukanta wato ba makawa zai jayarci a gidanin sunna da bai san jahiliya ba bai san biri'a ba suna kawai sani so za ka wani lokaci sai biri'a ya zo bai gane ba da Allah muke neman taimako haƙiƙa qur'ani ya bamu labari abin da ya kasance na rudu na bani isra'il fi dini cikin addinin su duk ƙur'ani ya bamu labari ko ƙur'ani ya ambaci a ababilahum ya ambaci bannace bannacen su Ƙur'ani ya bamu kisasan kistoshi masu yawa hazari minha duka wannan don mu kasance a kan takatsantsan daga fadawa cikin irin wayannan miyagun dabi'u wanda bani Isra'il suka fada cikin sa domin kada mu auka cikin abin da suka auka cikin sa na ballace ballace sullaman ila al-wusul ila ahdafina asaniya kuma mu rike ta da zaman to tsani zuwa ga saduwa zuwa ga manufofin mu madaukaka kamar ya zama tsani misali kun gane ko za mu riƙe wannan tarihi na bani isra'il ya zama so tsani na cimma burinmu sun yi kuskure iri kaza sun yi kuskure iri kaza ga irin yadda Allah ya tsire musu gashi gashi gashi to mu ma yanzu ya kamata mu tsallake mu wannan kuskure kada kama mu da shi har a hankali muka fahimci wannan za mu sai da za mu cimma burukan mu alawar da a wata ila dinin na habib ku na shirin kiransu zuwa ga addinin wanda ke na gaskiya da kuma gyara kurakuransu Allah ta'ala ya ce lalle wannan ƙur'ani yana ba da kisa ga bani isra'il mafi yawan abin da suke sabani a kai kuna sabani kan kaza kuna sabani kan kaza ko bani isra'il ƙur'ani zai ba su labari ko mu kuma muna da hankali ba sai mu guje wannan sabanin eh an ce gani ga wani ya yi da tsoron Allah ko wa mimma yadlu dhikru anna aham ya yaqulu alayhi islam daga cikin abin da yake yake ya dace a ambace shi lalle mafi muhimmancin abin da musulunci ke faɗaitarwa a gare shi shine bayani wa a aqaid da kuma inganta aqidu a inganta aqidun mutane wa tabhirul mujtama'at da kuma canza ainihin taron jama'a a canza musu dabi'a daga ainihin mugun haƙida zuwa mai kyau daga mugun dabi'a zuwa dabi'a mai kyau misali da kuma taso wa ma'abota dabi'a da san rai a taso musu eh wahuwa yana daga cikin abin da addini ke nema yana daga cikin gaya na addinin musulunci taso wa yan bid'a taso wa kafirai da kuma yin bayanin abin da yake na musulunci yana daga cikin ƙofofi na jihadi yana daga cikin mafi ɗaukakar ainihin darajoji na umarni da kyakkyawan aiki da hali ga munkari wani zalika ya ji ba'ar musulmi ya siya masu a shi yasa yake waje ba kan musulmi musamman ma masu da'awa da hazar maidan su kula da wannan fagen domin kasancewa shi mai manhaji ne shi na ƙur'ani wa yushajji'u an-nas su shajja'a mutane wa yanzuru ila sunanin lazina kalau min qabli min qabl wasu duba zuwa ga sunnoni wata gabata wata gabata irin ga irin miyagun hanya sun kasance a kai sun hallaka saboda wannan hanya mu kan mu fada cikin sa wato wanda akan foundation ɗinta za ka ɗaukaka kuma kuma za ka tantafi wal mujtama'at wa tankafi akan ta ne taron jama'a ke da waka, kuma akan ta taron jama'a ke kankanta. a gane ku ba makawa ga mutane wala lafiya yamma du'a sau masu da'awa an yi duri ko hazi sunan da riski wa'annan sunnonin rizalla har su samu yardan Allah a su kudi su nisanci fushin Allah hana wata ala na'am eh.

kuma kare ya san kawai in ya je kawai in dai kawai akwai musulunci ba shi kenan ba ai ba idan zuwa kawai ba shi bane matsala ne akwai kawai mai tarbiyya ko in dai kawai ana karantar da abu ne mara kyau Aga bai lace ka yaran ka yi koyi abu mara kyau misali amma a sanar da shi kaza kaza kaza kaza kaza kaza babu kyau kaza jahiliya ne kaza bid'a ne kaza menene na'am abu firdaus Allah ya masa rahama ya ce wannan karama ce ga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya yi wa abdullahi bin abbas ilhama cewa lalle mutane nan gaba zai kasance suna da buƙatar iliminsa fauka kama akbara sai abin ya auku kamar yadda abdullahi bin abbas ya bada labari duk da wasu daga cikin samari daga cikin ansar ba sa ganin ra'ayi irin da ibn abbas su suna ganin cewa ai wane ne zai buƙaci iliminsu bayan ga manya-manyan sahabbai gaba ɗaya a duniya har ya ce mamaki ya tabbata gare ka ya kai dan abbas shi yasa nake maka wasiya ya kai wani ka rinka buga sammako wajen neman ilimi kana gaba-gaba wajen zuwa makaranta kafin a jarabe ka da mutane ka yi gaggawa ka rinka sammako kafin a jarabe ka zama kai ne babba gaba ɗaya duk garin gaba ɗaya babu wani malami sai kai in Allah ya gada ma sai ya ɗauki ran da kake gani duwa idan kana ganin su ne ake ganin manyan malamai sai gaba su sai kai wani lokaci kayi sakaci kana ganin su ai ƙofin mai nemi ilimi ba, akwai manyan malamai sai ga babu kowa gaba ɗaya kai ne babba gaba ɗaya lokacin nan ya za ka yi ashe dole ne a ringa zama ko wajen neman ilimi kowa ya gaji. Eh. kuma kafin a jarabe ka da yawan shagulgula shagulgula su lullube ka ta ko'ina su a daji a nemi ilimi kamar yadda da yawa daga cikin mutane suka yi da dama wato kama na diba kabirun kamar yadda da yawa suka yi da dama bisti bistigilali wakacin sigar ina maka ina maka shawara ka amfana da lokacin kuruciya ina baka shawara ka amfana da lokacin kuruciya lokacin kuruciya in ya ya wuce gaskiya sai kai nadama an gane ku na'am هو الذي جعل بعض الأئمة wato allazina qarasituhum domin shagaltuwa da wannan lokaci shine wanda ya sanya wasu sashen malamai wanda yabansu ya tashi wato yaban su labarin su ya tashi duk sassanin duniya ana labarin eh wato asalin seed shine amo amsa kuwa amo za ga kana magana ko ina kana jin magana da amsawa wato mutum ya kai wato wani mataki wanda ya shahara ana labarin shi ko ina sace ɗarar situ wato aman shi ya tashi ko ina misali a gane wani ko to wato irin neman ilimi tun ƙuruciya shi ya sanya irin wayannan wanda labarin da ya yadu ko ina a duniya a misalin malik bin anas irin su imamu na malik dan anas irin su abu hanifa irin su shafi wa gairu su ya tasaddarun sai ga sunan suna gaba gaba wajen shugabanci na addini suna shugabancin addini alhali suna samari ta ce wannan shekara sha shida ya fara fatawa to kai shekara ga nawa bakin ma ka gama sani bawan Allah tuna ga wayannan shekara sha shida har an fara tunanin fatawa an samu malamai wajen arba'in da wani abu sun fi sun naɗa ma wani rawani Malamin ne anan an ce yanzu ka cancanci fatawa ki duniya saurare ka yana ƙaramin yaro saboda ya nemi ilimi tun yana ƙarami an gane ku? al'imam al-bagawi ya ce yana ambata mana man wato daraja na imamu shafi'i annahu tasaddara fi asar al-a'imma al-baridin daga cikin darajar shafi, wato ya zama gaba gaba wajen shugabanci na addini a zamanin ainihin a'imma al-baridin zamanin shugabanni wanda suka yi fice lokacin baka manya-manyan malamai gagga amma aka ce kuma ya cancanta shi ma ya shiga cikinsu ta fatan gani malaman da sun yi fice wajen ilimi aka ce shafi shi ma ya shigo cikinsu malaman suka ke ka malami kuma ta gani malaman da sun shahara a wannan zamanin fa su suka ce mai shi ma yanzu yana cikin su ne eh lilifta ya shiga wato ya wato ya dace da fatawa da karantarwa da wallafa wallafa littafi hakika sa abu khalid shi ya umarce shi da haka sunan shi muslim bin khalid azzaji imamu ahli makka a lokacin shine imamu ahli makka wajen ilimi shine mufti na mutanen makka a wannan lokaci yace masa afki ya kai shafi kai fatawa a ce malami malami ya bude baki ya kai wa malami wannan kai kasa malami ya kai dalibi ya kai gaya wajen me wajen ilimi yace kai fatawa ya kai aba abdullah to hakika lokaci yayi gare ka da za ka yi fatawa in za ka lahu kamsu ashara kuji lokacin da aka ce shafi'i ya yi fatawa lokacin yana da shekara goma sha biyar a ga menene amfanin sanin wannan wannan na sa mu gane cewa ba mu ba ba ka wani karatu muke bayan zuwa dole ne mu ƙara dagewa sosai wajen yin karatu ga ƙaramin yaro ɗan shekara goma sha biyar ya zan mufti na duniya gaba ɗaya to kai kai a wani babi kake eh kana cikin wani babi ne na'am daras ko كشف الشبهات في مسائل الأحوال كشف الشبهات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رسالة نعم رسالة الثانية رؤية شرعية في بعض الدعوات الجهادية المؤثرة mahanga na shari'a game da wasu sashen da'awowi na jihadi na zamani. Na'am. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وعلى آله أجمعين وبعد ثم بس أنا وجدت شو على آله كوي وعلى آله أجمعين إيه؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين إيراد أمين شاء الله استفتح ga wanda aka aiko ya zama rahama ga talikai wa ala alihi ajma'i da ce sahabi ba suwa ne ne alihi wani ya ce watakila gaggawa yake yi shi yasa ya manta bai ce wa sahabi ba sau idan an ce al akwai al wanda al ga lugar larabci shi ne wato masu bin mutum a cikin addininsa duk mutanen da suke mabiyanka a cikin addini sun zama al akwai khas akwai am akwai wanda yake wato akwai wanda yake danginka ne kuma suna binka a cikin addini su ne khas akwai wanda yake musulmi ne kawai masu binka wayannan su ne am gaba daya a gane ahlul baitul nabi humu atba'u millatihi ala shari'ati min ulbin wa min ujmin law lam law lam takun aluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala taqi abila hadith mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam su ne masu bin shari'arsa su ne humu adba'u millati ala shari'a su ne masu bin shari'a masu bin addinin sa kan shari'a min urubi na larabawa wa min ujumi da ajamawa ila hatta mu ahlul bait law lam takun aluhu illa qarabatu da a ce iyalansa ba wasu bane face dangi sa kawai iyalansa sallal musalli ala dagi abi lahabi da mai salati in zai yi salati zai yi salati ga mai dagawa a bi lahabi inda ya ce dangi ne kawai ahlul bai to abu lahab ai dangi annabi ne amma ahlul bait ne la ka da abi auna wanda zina min qablihim su ai ali fir'auna anan fir'auna da yara fir'auna bai da da fir'auna bai da da bai taba haihuwa ba amma kuma ashe Allah ya ce ka da abi ali auna. wa ahlakna ala fir'auna mun halakar da iyalan fir'auna a iyalan fir'auna adba'uhu ala millati masu bin fir'auna akan addinin sa qurratu aynin bi wa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan ko ashe masu bin mutum a cikin addini su ne ake kira eh na'am fir'awi na akhira hakika sun yawaita a cikin zamani na ƙarshe mai yawaita munharifa wato da'awowi karkatattu wanda ke kira da a kashe kafirai inda suke ko ina aka kafirai ko a kashe su wa ala ayyu sifatin wujudu kuma kowane irin siffa aka same su kawai akan zalahira wato rayawa gare su masu wannan rayawa to wannan shine jihadi fi sabilillah wanda annabi sallallahu ya siffanta shi bi annahu zirwatu sinamil islam shi shine tsoro ruwan tozo na musulunci ila hadhihi da'awa idan mawallafi ya kalli a idza idza nazara al-muttasif munsif idan mai adalci ya yi nazari zuwa ga irin wa'in nan da ido na shari'a kuma ya auna ta da ma'auni na kitabu wa suna, da kuma shari'a na magabata na ƙwarai allati ƙaddi mu'a'alar maslahatayn tare da nazari ingantacce wanda yake gabatar da mafi ɗaukakan maslaha guda biyu da barin na ƙasa ƙasa a gane ko yana duba mafi daukakan maslaha guda biyu sai ya bar na ƙasa wa yadda rau a azan masalate ne yana tunkuɗe mafi girman barna guda biyu ta hanyar wato jure na ƙasa ƙasan alhauja da kuma tsaraituwa daga hamasa wanda yake mai tasowa hamasa wanda yake mai ƙarfi a lati tusadimu nususar shari'a hamasar da yake karo da nasosin shari'a an gane ko da nisantar hamasa wanda yake karo da nasosi na shari'a zai gane irin wannan kiraye-kiraye na jihadin da ake yi a wannan zamani ila taɓoyi da islam kawai yana ɗawainiya ne ga ganin al'amari zuwa ga warga ga musulunci kawai za ka irin wayannan suna ganin kamar kishin addini zai zuwa su warga ga musulunci da kuma ƙarasa mata baka ko mata baka na wata ke da ƙarasa abin da ya rage daga cikin musulunci da kuma ɓatar da mutanen musulunci a ɓatar da su da kuma cika da buɗe ainihin kafa allati ya tamakalu biya a da'uddin wanda makiya addini ke samun iko da ita na ainihin nau'i nau'i na kafirai suke samun damar kashe musulmi masu riko da addini. su duba abin da ke faruwa a siriya yanzu ana ta kashe musulmi masu riko da addini saboda irin waɗannan kurakuran da ake yi wajen jihadi ya kamata musulmi zai ɗauko irin wannan ya zama ya shirya shiri na imani an yi mai tarbiyya na imani a walan sannan na biyu kuma ya samu tarbiyya na makamai ya iya sarrafa makaman kuma ya mallaki makaman za ga musulmin da suke wannan abu da suna da karancin makamai amma kuma sun jimfari duniya gaba daya jimfarin kafirin duniya yana bukatar mutum ya shirya sosai da fatan gane sai ka shirya da ainihin tarbiyya da imani za irin wayannan tarbiyya da imani bai ba ishe su ba tsura za ga wasu daga cikin suna shan sigari wasu daga cikin su mazinata ne wasu daga cikin su ma barayi ne wasu daga cikinsu suna tare da biri'a da shirka tare da su amma kuma suna so su jagoranci abin da yake wato tsoro ruwan tozo na musulunci aljihad jihad na'am da kuma samun rinjaye ga garuruwan musulmi za su janyo kafirai su mamaye mana garuruwa kamar yadda Roshiya ke so ta mamaye Siriya yanzu na matan gani tana so ta yi mulkin mallaka ga Siriya da wayau saboda ainihin musulmin sun gaishe ta in ma direct ko kuma indirect a gane yanki aha domin tabbatar da manufofinsu mukhaddaci ne da kuma zartar da ainihin take-takensu zartar da take-takensu da suke so su cimma na ainihin samun damar mamaye garuruwan musulmi khilafan limayar yadda ikin jahilun sabanin abinda jahilai ke da awansa daga gare shi na cewa wai a cikin irin wannan usulubin jihari da ake na wannan zamani wanda ya sawa musulunci suna ganin wai akwai inza ga musulunci ga musulmai Sheikh Salman Suleiman ku? A Sheikh Suleiman bin a eh, Sheikh Suleiman bin Sahaman ya ce ko mu tsaya nan mu tsaya mai tsakanin saboda a samu ayi wani sai mai sai raful malam raful malam yi ala Thank you. na'am na'am sannan wannan akida wato wajibi ne wato sannan wannan mai kudurce hazar mutagil wujuhul wafa wannan mai kudurce dole ne a cika alƙawari in ya kasance jahili fala na ana alaiki babu tsinuwa a gare shi don ko yana tsare cewa wani ya auri wannan mata ne auren kashe wuta in ya kasance ya san ba dole bane a cikin alƙawari fa muhalu an ya ta ila wujo to ya saba ma hankali ya kudurce shi muraki da rasul sai dai in yana turmuza hancin manzo Allah ya sallallahu manzo Allah yayi magana wato yana so wato ya ga bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wa iyaz billah sai wannan sai ya zama ya yi. sai ma'anar hadisin ya koma zuwa ga tsine makafirai nan ba tsine wa mai wannan sabon ba da inkari hada hukum juzi shi kuma kafirci bai da kebantuwa da inkarin wannan wannan hukunci juz'i duna gairi magana auren kashe wuta da sauransu ba za a makafiri inkari ba don yayi sai dai mai inkarin bi kafircin shi fa ina haza bi manzilati man yaqul dalle wannan matsayin mai cewa ne da ana lahu man kazzaba rasul rasul fi hukumi Allah ya tsine mu wanda ya ta manzo wajen hukuncin sa dan za a tsaya ba magana wai kuma wai auren kashe wuta ba inda ka ba cewa sharadin mai inkarin cewa sharadin saki a cikin aure ba ta ce ne sannan wannan magana am ne umuman lafaziyan wa ma'anawiyan wa huwa umumin mubtada wato umumi ne tun a matakin farko misalin wannan umum baya halatta a dauke shi akan wani sura wanda yake bako lukuna wa iyan maganar na komawa gurya gurya kuma yana komawa gajiyawa sai zama kenan kamar maganar manzala da ke magana ba kenan ka tawili man yata a wani kaulahu kamar tawilin wanda yake tawilin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam duk matar da ta aurar da kanta ba da izinin mijinta ba ba da izinin waliyinta ba ah, falikawo ha baɗin auren ta ce ne kun ji wannan Tun matar da ta aurar da kanta sai aure ba da izinin waliyinta ba auren ta ce ne sai suka ɗauki wani hadisin na kan mukataba kan mace wacce aka ɗora wa fansa ana nufin wacce aka tsora wa banza ne ba ake ba ana nufin wai kowace wacce ba kaga sun tsoke hadisi hadisi ya zama tsoko a gani sai eh, zama kamar kamar manzo Allah kenan bai da fasaha wajen magana kenan sun jingina ma annabi gurya gurya da gajiyawa. tun annabi ya ce duk matar da ta yi aure ba da izinin ya tsira su Aure ba ta ce ne ta ce wannan ba ana nufin duk mata ba mace za ta iya aure ba da izinin waliyin ta ba in ji annabiya amma za su ɗauki wai za a ɗauki wannan hadisin ne akan mukataba waya ta nabi ta ne kaga wannan magana wato sun ji gina ma annabi gajiyawa wa bayanin nuzuratin to bayanin ainihin bakuncin sa kasance shi nadir cewa musulmi jahili bai shiga cikin wannan hadisin ba la ya turo fa'udu da musulmi wanda ya san cewa wannan sharadi ba dole bane a cika da shi wato ko baya shartanta shi yana mai kudurci wajen cikawa da shi baya shartanta haka ya kudurta dole a cika da shi illa an ya kula kafiran sai dai kafiri ne wanda yake musu magana manzo sallallahu alaihi wasallam wal kafir la yanki wa nikah al muslimin shi kuma kafiri baya yin aure irin aure na musulmai sai dai in ya kasance munafiki alamin hadu wajen yin anzarin nafis faruwan wannan aure akan misalin wannan fuska yana daga cikin mafi bakuncin bakunta a gane ce kafiri ya yi irin wannan aure na zai yi ba ashe da musulmi ake ko duka musulmi gaba daya da suka aiwatar da irin wannan auren da an ce lalle wannan sura din la takadu tsoro bayan mutakallim baya kusa ma ya afko ga tunanin mai magana wai a ce mukatab wato mai magana da ya zama mai gaskiya hakika mun ambaci dalilai masu yawa fi gairar hazar hudu inda ba wannan wajen ba ala anna hazar hadin usu da bihi al al'asi al wannan hadisin ana nufin mai halattawa wanda ya nufin haka ko da ba a shaddanta hakan ba to a sai sauri sai hiliya كلية طالب العلم في نخبة يا رجل من قلوا النخبة الفكر لابن حجر آه، آه، جميل اللي تابن اللي تابن مطلوا ان نعم، يمكي يسمي شاورا كا ينا سويا كلا تمطلوا تو كمان شاورا اقول نخبة الفكر لابن حجر sannan akwai alfiyatul iraki shi yana da amfani sosai Allah ya masa rahama azunnu ha salatu ta gariban ina tsammanin wato wajen fallaye uku ne kusan sai dai ita zababbiya ce an tace ta tukuna wato mana an tace tunani sosai tamaman wato abin nufi mutum ya fahimce ta cikakken fahimta wa alƙana kuma ya kware a gare ta yana wadatarwa daga littafai da yawa na mutsalawar hadis domin an tsara ta an kiyaye ta cikakken kiyayewa gariba bisa libya tana da wani irin hanya ko a wajen wallafa ta wani garib wani yin sabar wata kasi shi ne jaraba mutum shi littafin yana jarabawa sannan kuma ga kuma takasim ana rarraba abubuwa kaza ya kaskashi kaza kaza kashi kaza ne mafi yawan wallafa wallafa magana yana zuwa kawai a saki magana kawai ba wani irin wadda wa kasan shi karantarwa shi ma iyawa ne mutum ya ringa ainihin jaraba mutane ya kafe wurgo tambaya don jaraba ƙwaƙwalwar mutane sa'annan ko bayan wurgo tambaya kuma ya kasa kaza ya kashi kaza akwai tafsiri kaza to irin wannan na sa mutum ya fahimci littafi da kyau wato ma'ana kawai a saki magana kawai yana tafiya kawai sai dai shi ibn hajar Allah ya masa rama shi ya kirkiro wannan hanya din Ya ce al a kaga misalin zalim misalin wannan ce? khabar in ma ya zama to yana da hanyoyi masu masura wanda aka iyakance hanyoyin da aka iyakance da adadi ko kuma ya zama to ba iyakance ba kaga yayi yayi takasiri wato shi kuma wanda aka iyakance shi da adadi kaza da kaza ne sai ya faɗi wanda aka iyakance shi da adadi ga iya yawan shi nan sun ma sannan sai a ambaci wayannan adadin za ka cewa mutum ya karanta ta zai samu mai nishaɗi yana karantawa yana jin daɗi yana karantawa yana jin daɗi domin an gina ta akan motsar da hankali ni ina ishara gare ku ya ku ɗalibai an ta hafa zuwa ba da tilin tafin duk matul fikir domin ita somari ne kuma tatacciya ce an yi summarizing din da kuma tatacciya ce ita wannan littafin sannan sai alfiya na iraki mu dawwala ita tana da tsawo alfiya na iraki na da tsawo sai dai ni ina ganin mutum zai takaita ne wajen fahimtar ta cewa ba a bukatar mutum ya haddace shi musamman ke ba da shawara kar mutum ce sai haddace alfiya na iraki a hannu mina domin yakan kasance akwai masani wanda ya fita muhimmanci kamar na suyudi na suyudi ya fi na iraki kyau da kuma daɗin karantawa to in hadda cewa ne mutum ya haddace na yi zai fi an gano wannan ka ganin gaba ɗaya malamai suna baka shawarwari ne su sauwaƙe ma hanyar samun karatu ga littafin za ka karanta ga wanda za ka karanta don ka samu sauƙi in ka karanta shi za su wadatar da kai don ba zai yi a ce littafan duniyar nan sai ɗalibi ya karanta su ba in ya karanci muhimman sun wadatar da shi daga waɗanda ba muhimmai ba ku ne saboda da rayuwar ba shi da rayuwar bai da tsawo sosai sai ce littafan ba su da iyaka akwai littafan da ya kamata ɗalibin ya san su to za su wadatar da shi shi kenan zai kama bincike kawai sai su wadatar da shi daga sauran allahu a'adam eh, sai mai sai mutumar usul ahalus sunna wal jama'a هذا ايه هو من ايه هذا أيوه. نوع ما نوجد وأنه تعالى لا راد خبي نوري عشان ده هدوء آه إيران تربية ما ترشي إرادة الشرعية لازم أي محبة لو هذا شيء لو أي شرعية لازمها القدر بعد wato don mun bayanin irada ya kaskashi biyu akwai irada kauniya kadariya akwai irada jiriya shari'iya to irada shar'iyya wato laziminta soyayya duk irada shar'iyya yana da alaka da soyayya a gani wato yuridu llahu an a yuridu llahu li yubayyana lakum wa ya hadiyakum sunan allazina min qablikum a gani Allah yuridu yuridu llahu an hadiyakum ko ko a yuridu llahu li yubayyana lakum Allah yana so ya muku bayani wannan yuridu ay yuhibbu Allahu li yubayyana lakum duk inda yuridu yazo a gani inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlil bayt ay lazimuha al mahabba ay yuhibbu Allahu irada diniya shar'iyya shine irada wanda yake zuwa kan abinda Allah ke so Allah yayi nufin sa kuma yana so kuma da aiki Allah ya yi nufin abu kuma yana son abin kuma yana ba da lada idan an yi yana yin azaba in an ba a yi ba amma bai kaddara kuwa sai ya yi ba kuna wani ku Allah ya yi nufin abin yana son abin yana ba da lada in an yi yana yin azaba in ba a yi ba amma bai kaddara kuwa sai ya yi ba kamar bayan Allah ta'ala ya gama maganar alwala sai ce bi ba ya gama magana alwala gaba ɗaya Allah ya ce ba shi ba alwala fa ayin alwala ma'ida ma yuridu Allah ya ja'ala alaikum min harajin walakin yuridu ba fitin ma yuridu Allah ya ja'ala alaikum min harajin Allah bai so ya sanya muku wani kunci ba Allah ta'ala da ya ce ku yi alwala ba ma yuridu yadda ala alaikum min haraj ba wai yana so ya sanya muku wani kunci bane walakin yuridu li ku. sai dai yana so ya tsarkake ku ne kun gani aga wannan yuridu din Allah ya yi nufin haka kuma yana ba da lada idan aiki yana yin azaba in ba a yi ba amma bai kaddara kowa sai ya yi ba Allah yana so ya tsarkake mu muka yi alwala amma kowa ke yin alwala eh? kowa ke yin alwala wasu na yin alwala wasu ba sa yin mai alwala wasu na yin alwala wasu ba sa yi don Allah bai kaddara kowa sai yi ba amma Allah yana so har in kai ma zai baka lada in baka yi ba akwai azaba misali ku gane wannan ko da wancan ayin da muka kawo yuridullahu li yubayyana lakum yuridullahu yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum a gane ku Allah yana so ya yi muku bayani kuma ya shirya da ku zuwa ga hanyar da ka zo gabanin ku Allah yana son haka amma ba kowa da kowa ne zai samu wannan bayanin ba Allah bai kaddara kowa sai ya samu bayani ya fahimta ba a gani da kuma menene wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawat an tabilu maylan azima Allah yana so ya karbi tuban ku wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawat su mu ayyana da suke bin sha'awa suna son an tabilu ku karkace mai da azima ka cewa mai girma Allah yana so ya tafi tuban kaga Allah yana so ko amma kowa da kowa ne yake tuba kaga Allah bai kaddara kowa da kowa zai samu tuban Allah ba subhanahu wata'ala yuridu Allah an yukaffifa ankum wa khuliqa al-insan Allah yana so ya sassauta muku amma an halicci mutum mai rauni shin kowa ne yake samu sassauci na Allah wani yana samu wani baya samu wannan shine shi irada diniya shar'iyya yana daukar ma'anan mahabba Allah yana so yana ba da lada in kai yana yin azaba in ba a yi ba amma ko bai yi bai bai kaddara kowa da kowa sai ya samu wannan falalan ba kun gani kenan a addini ne misali amma kauniya kadariya ba Allah ya ya yi nufin haka kuma ya kaddara sai ya faru babu daman goce masa amma ba lalle bane a ce Allah yana son abu Allah Ya kan kaddara abin da baya so ko amma yanzu kafirai sun fi karfin musulmi a duniya yanzu amma Allah yana san haka baya so amma haka ya kaddara saboda wata hikima ta shi ko Allah ya kaddara haka kafirin duniya su karfin mu su ne suke jagorancin mu duk da shi baya san haka za ga lokaci sai Allah ya ba kafiri dukiya ya bar musulmi da wahala ko kaga duk wannan ko kuma ya ɗauki shugabanci ya ba arna shugabanci musulmi suna ƙasa akwai hikimar da ya sa Allah ya haka ba wai dan yana so ba mutane. to irin wannan irada wanda Allah ya kaddara amma ba lalle yana so ba shine irada kauniya qadariya a ranar hucin wala yanfa'ukum nusi in aradtu an ansaha lakum in kana lahu yuridu an yughwiyakum wala ya fa'ukum nusi annabi yake gaya wa mutanensa nasiha ta ba za ta amfane ku ba in aradtu an ansaha lakum idan nayi nufin ga muku nasiha nan so ne ko bashi'a in nayi nufin muku nasiha in kana lawu da an yi guriya ku. in Allah shi kuma yana nufin ya fada da ku yaya wani irin irada ne wannan irada ne mai ma'anan ba hmm. idan har idan har ku in arattu an azansa lakum ni na ga dama in muku nasiha wato ni ina so in muku nasiha ni uhibbu amma Allah ta'ala ya sha'uri Allah ya so ya batar da ku in Allah ya so ya batar da ku babu wani wa'azin da zai amfane ku a gane wannan irada din irada ne kauniya da dariya in Allah ya so batar da ku babu wa'azin da zai amfane ku a gane ku duk wa'azi a ta wa'azi a ta bayani ba zai amfane wa misali Wa'iza a ranar an nuhlika an nuhlika mutu amarna mutara haka fasa qubiya idan har muna idza aradna bi kenan wa idza shi'na an nuhlika qaryatan idan mun ga ma idan har mun kaddara za mu hallaka da alƙarya a marina sai mu mutu mutara fiya 'yan lagwadanta sai su fasikanci a ciki fa haɗa alai halƙawun sai kalman azaba ya tabbata a gare ta fadan barna hasan mira sai mu darkace ta darkacewa ne a ganin wajen mun yi nufi ne mun kaddara sai ya faru ba lalle bane in muna so zai iya yiwa Allah baya so amma kuma ya kaddara sai ya faru ku gane wannan ko ba lalle bane kaga Allah ya aikata ba shi yana son abu yakan aikata abu saboda wasu hikimomi da yawa wanda bai bayyana gare mu ba shi kadai san kayan sa an gane ko na'am Allahu a'lam akwai umarni na shari'a shi ma kamar wancan shi ma a gane umarni na shari'a kamar irada na shari'a ta ɗaya ne inna Allah ya amuru kuma an tu'addu amana fi ila ahliha Allah yana umurta ku bayar da amana ga mutanenta shi kowa ne ke bada amana wani yana bayarwa wani baya bayarwa wannan irada wannan amru wani iri ne shar'i inna Allah ya amuru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba yaya shi ma shari'i a gane wasu suna yin adalci wasu ba sa yi wasu suna kyautata wasu ba sa yi da zai abin da ya kama da wannan ashe Allah bai kaddara kowa sai yayi ba amma Allah yana son abin a shari'ance Allah yana so na'am wani mamluki iradatu wa mashi'a su halitta suna da iradar su suna da mashi'a mu halittu za ka yanzu da iradar ka zo ka zo ka zo wannan masallacin yau ina jin zuwa majalisi bari zo majalisi kana da irada a gani yau ina jin yi tafiya zaka ji a zuciyarka kana jin kai tafiya ashe abin kai ya shafa ina ba gane wannan saboda haka wannan shi ne irada shari'a kenan wanda mutum yana da shi eh sai dai tana biyayya ne ga irada na mahalici da kuma shi an za. iradan ba zai aiki ba sai Allah ya so kamar yanzu ganin mu bai da tasiri in Allah ta'ala bai so mu gani ba magana mu ba zai yiwu ba sai Allah ya so mu yi magana in Allah ya ga dama gashi muna da ikon yin magana sai Allah ya toshe magana ya hana mu yi kuna ne duk abin da zamu yi sai da izinin Allah liman sha'a minkum an yattaqi wa ma tasha'una an illa an sha Allah rabbul alamin wanda ya so daga cikin ku ya miƙe kan hanya wato mashi'an ku ba zai tasiri ba sai Allah ya so ubangiji talibai to insha Allah sai ishtima kafin nan a kamar yadda na bayani cewa jiya yanzu wajen wata uku ke na rabanmu da ramadan ko wata wani mai zarabanmu da shi wata wajen uku ke rabanmu da ramadan to mun dan huta kaɗan to yanzu za mu dawo zuwa ga abin da muka saba yi na ainihin neman taimako na ainihin wannan tafsirin muna so mu fara da wuri yanzu don kada mu zo a yi jinkiri mutane su ce ai da an fara da wuri da ya fi don wancan karan an yi ta ba da shawara cewa ai ya kamata a ce an fara da wuri ya kamata a ce an fara da wuri to wancan karan duk da ba fara da wurin ba alhamdulillah an ci nasarori an cimma burin da ake so a cimma na ainihin wannan tafsiri an yi tafsiri lafiya kuma har an samu abin da ake so a kai to muna fata wannan tafsirin insha Allah ya zama to shi ma an samu nasara wanda ya fi wancan din kuma an cimma burin da ya fi wancan to shine muke so cikin iko Allah muna so mu fara da wuri wannan karan amma muna so mu canza salo wannan karan salon da za mu canza mutane da yawa ana rubuta sunayensu amma gaskiya ba a bayarwa za ka mutane da su mutum da sunan lambar wayan shi ma a yi ta kiran shi a yi ta kiran shi ba zai ɗauki lambar ba kuma ba zai ba da taimakon ba yanzu ka ɗauko takardun da aka rubuta sunayen mutane wallahi ƴan kaɗan kwarai ka ba da taimako mafi yawan taimakon da aka samu zakari da Allah daga waje ne mafi yawan taimakon da muka samu daga waje ne wannan na majalisin wannan karan gaskiya an samu karancin ba da taimako to shi ne muka ga a yi karu da sunayen mutane ɗan waya amma kuma duk da haka ba a samun abin da ya kamata da tija to muna ganin kamar a ɗauki wani sabon salo mutumin da ya sa kanshi da kanshi zai yi ya rubuta sunan shi wanda shi da kanshi ya sa kanshi yana ganin yana so da kanshi zai ba da wannan taimako ba wai an tilasta mashi bane ya bayan saboda muna son wato kaɗan mai amfani domin zo mu tara mutane sun kusan ɗari amma wallahi salai ba ba wanda ya ga sunan ka duba an da za da ko mutanen kowa ya kawo duk wanda aka ba kulawa da abu a ce kowa ya kawo listin din wallahi a cikin mutane 50 da wuya a samu 20 wanda suka bayar yana da wuya kuma na lura wannan duk shekara haka muke fuskanta mu da muke ɗaliban cikin gida kamar za mu harifa sai ga mun yi yin hoɓasa wanda inda za mu yi hoɓasa mu kanmu mun isa mu ɗauki nauyin wasu abubuwa an gane ku sai ya zama to muna da karancin fita waje da neman taimako a waje misali shi ne dai a takaice wannan shi ne daya daga cikin akwai tunani da muke kan yanayin za mu karɓi sunayen mutane din saboda duk wanda aka karɓi sunan shi ya tabbatar da wallale wannan taimako ya kawo wannan taimakon ba wai kawai a sa sunan shi kullum duk shekara ya ta sunayen mutane amma ga nan waya wani ma sai ba da wrong number ai wallahi ko ai ta kira ai ta kira ba zai ɗauka ba kuma saboda ya san ba a san shi ba zai zo yana kallon ka ku ta ɗari da shi bai bayar ba kuma ga ban nan ana ta bayanai wala ba zai bai bayar ba ko wani al'amari kamar yadda na gaya mana alfaharin ya fi gudana a ce mu muka ɗauki nauyin kayan mu da kanmu idan mu muka ɗauki nauyin kayan mu da kanmu ya fi guda ya fi tasiri ya fi komai an gane a ce mafi yawan taimakon ya fito daga nan ne ya so daga baya kaɗan ne za mu samu taimako daga mutanen waje amma ko kun san mutanen waje su suke bada mafi yawan gudunmawa mai zuka a nan wajen wannan shekarar da gaskiya mafi yawan taimako daga mutanen waje suka bayar sai kaɗan da aka samu daga nan ciki to muna fatan sha Allah za a samu canji akan wancan zai zama to kowa alƙawarin da ya zaki ce mu zai bada dubu dubu uku ba wani zai ce zai bada dubu biyar amma ba magana kawai ya faɗa ba zai bayar ba to wannan kuskuren shi ne muke so gaskiya a ce mun yage shi akan wannan al'amari Allah shi ke muke mu insha Allah duk tsarin da aka yi za a sanar da yan uwa akan wannan al'amari Allah shi ke muke mu insha Allah